اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 babin da ya zo na yawo ko tofi ya taba tufa yawo ko tofi kaki ko menene na jisa ne ko ba na jisa ba ne sai dai a ce kazanta ba za a ce na jisa ba ko قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama gefen tubarsa sai ya tofi a ciki sai ya hada haka aina mahallu shahidi ala anna al-buzaq laysa bi najis fa basata fi likum قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن مهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon الله sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum احدكم in ayyuku na fala na ya yadayhi wala an yaminihi kada ya tofi gaban shi alkibla kada ya dama mala'iku walakin an au ta tahta qadamihi sai dai ya bariyar hagu kuma ko karkashin kafarsa wa illa فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه يتي الله يتي في اتسن تفسا سي akan haka yawu jisa ne tofi jisa ne ida ce kazanta ko yawu ke na yana bakin kana sha kana haɗiya yana fitowa ko cikin cokali ne zaka yi mai da shi ka sha ya zama kazanta kenan ko babu babu tayammu kafin a fara babu bakit tayammu muna roƙon Allah madaukin sarki ya ji kan Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi ya gafarta masa Allah ya karbi bakoncinsa hannu biyu ayyukansu na alkhairi duk ayyukansa na alkhairi Allah ya biya shi Allah ya kai masa a cikin kabarinsa Allah ya sa suna tare da shi ranar da za a wayi gari ranar tashin alkiyama Allah ya sa suna tare da shi wajen tsallake sirati wajen karban littafi wajen mizani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa da gafara ayyuka na alkhairi ranar su kenan Allah ya sa yanzu suna tare da shi a cikin su suna ɗebe masa kewa wannan aiki da ya ɗauka na ɗaukan karatun darin hadis to kalubale gare mu duk baki ɗaya almajiran darin hadis kada abubakar ya bi mu bashi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man azza ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turau an kan kama tumu manzo Allah ce duk wanda ya muku alkhairi ku saka masa yanzu da me za mu saka masa kudi in ba ku da abin da za ku saka masa to ku dinga yi masa addu'a har sai kun ji cewa yanzu kun saka masa ba tare da cewa an ce wajibi ko dole ba wanda zai iya iri daya kwana daya kwana uku sati wata kwana arba'in har shekara a cikin sujada ne a cikin kiyamun laili ne bayan karatun alkur'ani ne duk sa'an da muka samu dama sai a rinka masa addu'a Allah ya saka masa da alheri. Allah ya karbi bakunci da hannu biyu Allah ya kai masa ayyukan sana'a alheri. baki daya a cikin kabarinsa baki ɗaya daliban darul almajiran darul hadis muna yi ma gwamnan Kano taziya muna yi masarautar Kano taziya muna yi ma duk al'umman musulmin Najeriya baki ɗaya ta'aziyya da rasuwan Alhaji Muhammadu Abubakar yi wani abu kuma da za a tsara a ciki mu kuma ya zama bata lokaci saboda an san wane ne shi kuma shi ya san wane ne shi kuma Allah ya san wane ne shi abin da yake bukata yanzu kyakkyawan ambato da addu'a to ba ma son mu almajiran darin hadis alhaji muhammad abubakar ya bi mu bashi shi yasa duk sa'an da aka samu dama a yi mishi addu'a duk wanda ya samu dama ya masa addu'a ya roƙa masa gafara wajen Allah madaukakin sarki ya saka masa da aljanna wannan aiki da yi na alkhairi iyakacin rayuwar kenan duk iyakacin rayuwar kenan siyasa kake yi kasuwanci kake yi sarauta mulki kake yi almajiri ne kai malami ne kai karshen abin da za a yi shine sai a je a haka rami a sa mutum a rufe karshen gatan da za a yi shi a zuba kasa a tafi a bar shi sai a zuba kasa a tafi a bar shi ba wanda zai kwana wajen dan shi daga shi sai mai sai aiki shi na alkhairi kadai shi ne yake tare da shi wannan lokacin har a wayi gari bayan tashin alkiyama wanda ya ga dama ya tarar makarsa abin alkhairi wanda ya ga dama kuma ya makarsa abin da yake so akwai ranar cin dillanci akwai ranar da mutum zai nadama wa yau mai abdu zalimu ala ya shi yasa a gaskiya in kana sarke da gaskiya karka ji tsoron kowa wallahi in ranar mutuwar ka bata kai ba za ka mutu ba Allah ya kaddara yana da sauran shan ruwa shekara hudu aka je a kashe shi an same shi aka kashewa wallahi ba zai mutu ba ranar mutuwa kuma da ta zo ba ya mutu ya mutu ba wanda ya harbe shi ba wanda ya yanka shi ba wanda ya komai rana mutuwa ta kai zai da mutu to me saura ne ayyukan alkhairi shi yasa muna jaddada masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya karbi bakonci su hannu biyu Allah ya kauda kai game da kamunsa gabarin kamunsa Allah ya saka masa da aljanna wannan aiki da yayi Allah ya kai masa cikin kamarinsa yana ɗebe masa kewa har ranar tashin alkiyama Allah ka kasance tare da shi a kabarinsa Allah ka kasance tare da shi ranar tashin yawman faza'il akbar Allah ka kasance tare da shi ranar tsallake sirai Allah ka kasance tare da shi ranar karban littafi Allah ka kasance tare da shi wajen awon ayyuka baki daya Allah ka saka masa da aljanna haka kuma duk wani wanda ya aikin alkhairi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi eh. babu bad'i tayammum babin da ya zo na fara taimama an samu wani bawan Allah ce zai ci gaba eh kwana kamar na ku sai ba babu bad'i tayammu babin da ya zo na fara taimama yaya aka faro taimama waɗannan babuka da zamu karanta da hadisai duk mun karanta su baya amma ba da sunan babin su ba munasaba ta kama sai mala ya kawo su yanzu kuma ya kawo su ɗaya bayan ɗaya haka zamu je har mu fara da kitabus salati haka yake ko haka ne ko akhbarana عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت عن كربونك نانا عائشة الله كرمت دتشي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم gashi imamun nasa'i kuma ya kama hada madina an kama hanya za a je yaki ga manzon Allah ga sahabbai ga rana Aisha abdul خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيش فارني hatta idza kunna bil baida'i har sai da muka kai inda ake cima albaida aw zatil jaysh ko ko inda ake cima zatil jaysh ko baida ko zatil jaysh sunan waje ne me ya faru in qata iqduli ana kai wajen sai sarka wuyan na na Aisha sai sarka ta tsinki ba a san inda sarkar take ba ashe sarkar da ta tsinke ta faɗi sai rakumin ya kwanta kan sarkar to juyin duniyar nan fi inda aka zuba ba za a gani ba kuma waye zai tunane ma yana karkashin rakumi fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala timasihi ana tafiya shugaban duniya da lahira da manya-manyan generaloli, manya-manyan sojojin duniya har lahira wannan manya-manyan sojoji duk ana tafiya sai sarkar na na aisha ya tabbata sai manzo Allah ce sai an tsaya sai an nemi mata sarkar da sai an ga sarkar tukun a tafi ga general kaza ga general kaza ga air marshal kaza ga field marshal kaza ga duk wata daraja ta ɗaukaka duk suna nan sun haɗu a wajen sannan kuma ga su shugaban halitta baki ɗaya shine shugaban tafiya tawagar aka ce sarkar na na aisha ta tsinke ta bata a tsaya a neman mata sarkarta wa aqama an-nasu ma'ahu jama'a duk sai aka tsaya manzo Allah ya ya ya ya kowa zai tafi kowa sai ya tsaya za a nemi mata sarkarta ana maimaita za a nemi mata sarkarta na na aiki shekaru ta nawa sarka kuma guda nawa ne dangane da wannan manya-manyan duniya din wannan manya-manyan sojoji na lahira me ya sarka me ce sarka amma ga ce ba za a tafi ba sai an neman mata sarkarta walai ala ma'i inda wannan matsalar kuma ta faru ba kusa da ruwa ba ne walaisa ma'ahun ma'u su kuma ba su ɗauki guzurin ruwa ba ba su ba su tare da guzurin ruwa kuma inda aka sauka ba kusa da ruwa ba ne to ya za a yi fa'atan nasu aba bakrin matsalan sai ta kai ma mutane wuya akan menene saboda sarkar na na aisha to a je a samu ubanta bana aka je aka samu abubakar radiyallahu anhu fa qalu ala tara ma sana'at aisha ya ababakar kalli fa aisha ban ga abin da aisha ta yi bane me ya fa sarka wannan fa duk sai wanda aka yi saboda sarkar na na aisha sarkar aisha ya bata aka saura sai an neman mata tafiya ta an dakatar da tafiya ba za a je ba أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس ماء, ماء. gashi ta bar an saura ta tsara mutane ba mutane ba mu da guzurin ruwa kuma ba kusa da ruwa muke ba wace don irin al'amari ne sai suka je suka samu mahaifinta kenan ko me yasa ba su je wajen Umar ba me yasa ba zaujen usman ba me yasa ba zaujen a'a sun da zaujen sayyidina abubakar jaa abubakar ana faɗa masa haka sai yayi hankalin shi tashi sai kama hanya ya zo wajen ɗaya ko رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادئ رأسه على فخذه قد نام تتي أنا فدا مع أبو بكر سي فجاء أبو بكر تتي سي أبو بكر يزو تتي سي أبا يزو با تتي سي بابا يزو تتي سي فجاء أبو بكر alhali manzo Allah ya dora kansa mai albarka kan cinya ta yana bacci manzo Allah ya ki shige da kan cinya na Aisha yana bacci sai ga sayyidina Bakar ya zo fa qala habasti rasulullahi habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'hum qalat Aisha fa atabani Abu Bakr idan kin zo kin tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwa tare da mu kuma ba kusa da ruwa muke ba ya ce son ai saboda sarkin kadai yake ke uban Abu Bakar yana mata fada yana zungurin kuibin ta kai yana zungurita yana zungura da hannu ta ce ba a sai ta cije ta jajirce ta dake ta ki motsi saboda in ta yi motsi manzo Allah zai ne ta ji yari a karama mijinta manzo Allah mijinta za ce ko manzo Allah eh ya tsora kansa akan cinyarta yana bacci mahaifinta ya zo yana mata fada yana tsawata mata yana zungurin ta haka duk dan adam aka zungure shi ya zai zai motsi da ce sai ta dake take ta yi karfin hali take motsi saboda kar manzon Allah ya farka daga baccin sa. kuma sayyidina bakar ai ya ga manzon Allah ko ko bai zan shi ba to ya aka yi haka kuma manzon sayyidina bakar ya san ya zungure ta za ta yi motsi sai suka ce saboda sai na bakar lokacin hankali shi ya tashi ya manta da komai yarsa ce koma a'a matsala ce ta danganci shari'a dan me za ta kawo haka saboda bai san hikimar da ke ciki ba ko wa qala ma sha Allahu an yaqula ya faɗi abin da ya faɗa وجعل يطعن او يطعن بيده في خاسرتي فما منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء sai manzo Allah ya bacci duk janarorin duniya duk suka yi har aka waye gari ga sallar asuba ta zo kuma ba ruwa sai ya za a yi saboda me saboda sarkan na na sarkan wuya fa sarkan wuya sarkan za ta kai biliyan ne sarkan wuya tana na Aisha abin nan ya zai ku kyale ta da Allah ya zai daga sar daga ita har san ne sar da ita kanta ne bakin mai tafi. a wuce a tafi amma sai da manzo Allah ce a'a za a zauna sai an nemi wata sar da hakkin ta fa anzalallahu azza wa jalla ayatat tayammum da lokacin sallan asuba ya kai ba a ga sarkan ba kuma dole sai ayi salla kuma ba ruwa kuma lokacin ba taimama to ya za a yi sai Allah ya saukar da ayat taimama sanadiyan wa sanadiyan na na aisha ko sanadiyan sarkar na na aisha na na aisha me yasa aka tsaya saboda sar saboda ita ko sarkarta saboda sarkar wuyarta saboda sarkar wuyarta wacce kai kake rena na matarka komai na matarka yayi ta yi kaɗan bata isa ba komai na matarka ta yi kaɗan ba ta isa ba sarkan wuyan na aisha sa duk shugabannin duniya duk sun haɗu aka ce a tsaya sai an neman mata sai Allah ya saukar da ayar taimama ita ce sanadiyar saukan ayar taimama faqala usayd ibn hudayr sai wani sahabi mai albarka yake ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakrin ta ce ai iyalan abubakar ba wannan ce farkon albarkar kuma kuna da su da yawa kafin wannan kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru ba wannan ce farkon albarkar kuma ya ala abubakari kalat sai ta ce fa faba asnal ba'ira allazi kuntu alaihi fa wajanna al-iqda ta haka ije da aka tara rakumin da take zaune kai shi aka samu sarkar a karkashin rakumin to mu kalli wannan hadisi baki ɗayan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba ana tafiya da sojojin duniya baki ɗaya generally manya manya sarkan mu sarka ta kasa a ce sai an nema me wanda ke nunawa eh yana nuna darajar mace da kuma ne hakkin mace hakkin ta ba a rena me hakki hakkin ta ne ba za a rena da hakkin ta ba to me yasa wani bai ce shi kenan ina na usman ina abdurrahman ibn auf a tafi zan sai mata sarka mun shiga madina a'a ba zai yi ba saboda Allah na da hikima za a saukar da ayar taimama a wajen na na Aisha ta zama sababin yin taimama ita ce sanadiyan aka saukar da ayar taimama aka samu wata ka'ida aka samu wata sharadi aka samu wata falala wata albarka cikin shari'ar musulunci shi yasa ba wanda zai ce abin ba kamar manzo Allah zai ce to a tafi mana in mun je gida a biya ki ko a sai miki a a sai manzo Allah ce sai an dakata tun dare ne ai sai an kwana gari ya waye za a gani kai ku binciko wannan bincika na wannan duk inda ake za a ta bincikawa ba gani ba ashe sarka na karkashin rakumin na na Aisha kuma Allah bai nuna ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da manzon Allah ya tsantsar ya ga sarkar na wajen ya san da haka za a kwana sai ce kai ku daga rakumin ku dauka mai tafiyar mu ba za mu kwana nan ba ba ruwa ba ba mu da guzurin ruwa kuma ba mu da kusa ba mu kusa da ruwa in an waye gari ya za mu yi sai aka hakura sanadiyan sarkar nana sarkar wuyan nana Aisha kenan sa'annan ga wannan sahabi mai albarka da yake ai iyalan abubakar ba farkon albarkan kuma kenan mu samu falala cikin shari'a muka samu taimama kuna da su da yawa gabanin wannan wannan sahabi daya haka manzo Allah ce lau anna ahadakum anfaka misla uhudin zahaban ma balaga buddi ahadihim wala nasifa nisa wannan sahabi kadai da ya yabi na Aisha da iyalan Abubakar ya fi daraja da dukkan masu zaginta a duniya tun daga farkon zagi har ta. an fahimta eh to fara yadda aka fara taimama kenan na na Aisha ce sababi ko ba na Aisha ba sarkamu yadda na na Aisha kuma mun ga yadda abubakar ya zo ya mata fada dan me zaki tsare mutane haka ki dakatar da mutane dan sarkan wuyarta yana ta yana ta yana mata fada yariya karama ta ce ta daki ba ta son ta yi motsi dan karta dagula manzo Allah bacci kar manzo Allah ya farka daga bacci wace irin yariya ke na wannan hankali ko haka ne kaga eh, wacce ta san darajar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam barcin manzon Allah ma ba za ta yadda a dagula masa ba to ya za ta yi sai ta ce ma ubanta eh, dan mai kai dakewa ta yi ta yi hakuri manzon Allah na bacci ubanta kuma na duka yana zungura yariya na tsakiya tana kare nan tana kare nan ai sama ai shi ma ya san in kai motsi manzo Allah zai kai shi ma ya sani ita ma ta sani shi yasa aka ce sai ta daki ina ma na ta daki ta jure ta yi hali kar ta yi motsi manzo Allah ya tashi ga mahaifinta na tsawata mata yana mata fada ga mijin ga da na tsawata mata yana mata fada ga mijinta na kwance kan cinyata ba ta so ya tashi daga bacci ko ka ce ga saniya in izu ma filgari yana mata fada ga kuma rasulullahi na kan cinyata to yadda aka tafiyar da shari'ar kenan ko fana darajar na na Aisha kenan darajar na na Aisha ko darajar sarkar na na Aisha darajar na aisha da eh da ban ji ba? eh da me? ta yanzu na na aiki ta ake neman ta? eh? ita ce ta bata ana neman ta me ya bata sarkan wuyanta hakkinta wata rana ana lakta wani babban malami zo daga tunis ana ayi lakta ko darar hadis ne ko daga madina dai aka yi sai tashi ta'alikin da zai yi zai ce hakkokin musulmi hakkin ɗan adam yace in ya zama na sarka ba komai ba sarka tana na Aisha sa sahabbai duk manzo Allah aka dakatar da al'umma sai an mata sarkar ta hakkinta ina ga hakokin jama'a kowa ba komai ba ke ba wannan ya nemi hakkinsa ya rasa wannan ya galabaita wannan hawan jini ya same shi wannan kafin haƙƙi ya zo ya galabaita ya mutu hakkokin mutane ina suke abin da ke wajibi akan shugabanni duk ma'aikaci da biyar ga wata kudin shi ya shiga hannunsa in so ya je na fama da suka da yadda zai yi amma sai ya an kara kwana goma a kai sa'annan kuɗi ya shi duk lissafinsa ya karye baki ɗayan lissafinsa ya karye ba yadda zai yi al'amarin ya miki abin da ke wajibi kenan in suka iya suka tabbatar wa al'umma wannan matsala duk talaka duk ma'aikaci albashin sai shiga hannunsa ashirin da biyar ga wata sun yi kokari ba haka bane ba nan ga matsalar kaza ga matsalar kaza ga matsalar kaza duk wayannan hakkoki ne akan shugabanni hakkoki ne na talakawa akan shugabanni an fahimta eh zaka ce sarkar na na aiki sai da manzo Allah ya tsaya ko muku ce za ka shiwa ne za a jima wannan duk wacce an je ai mata kaza an je ba sannan nan babu wani hakki a ciki babu wani haƙƙi sarkan guda sarkan kudin da sahabi ɗaya zai yace zai sai guda goma amma dole a tsaya hakki ne na mutum shi yasa matarka dole haƙƙinta kanwanka ƴarka mahaifiyarka kowa maka kowa haƙƙinsa dole a kare masa haƙƙinsa an fahimta eh eh, eh. darajar eh. <laughs> ba wanda ke musu darajar na na aisha in ka ce manzo Allah bai san gaibi ba ka yi kuskure eh in ka ce bai san gaibi ba kai tsaye ka yi ne alimul gaibi sai ce me illa min rasuli wane ne farkon su fiyayyen su baki daya sai manzo Allah kisa saki bai ai manzo Allah bai san gaibi ba kai kuskure manzo Allah ya tsaya yake ai sallan asuba yayi musu wa'azi aka yi azhar yayi musu wa'azi har magruba aka ce duk abin da ya kasance da abin da zai zai kasance har ranar tashin alkiyama sai da manzon Allah ya tsaya Allah ya nuna masa abin da ya kasance da ya wuce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aflamahum ayyuhum ya yaful maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimuna wa ma kunta ladaihim iz kaza kaza kaza fi ahli madina wa ma kunta ladaihim ba ka lokacin da akai kaza kaza kaza kaza kaza duk an fada masa ko ba fada masa ba saboda gaibi gaibi abin da ya wuce da wanda ake yanzu da abin da zai zo gaibi abin da ya wuce tsakaninka da shi zamani yanzu inda muke zuwa nan wasu sa abin da zai faruwa nan shekaru 200 da suka wuce nan saboda babu tsakanin mu da shi akwai ne zamani hijabun zamaniyu hijabi kariya na zamani Sa'an nan kuma abin da yake yanzu yake yanzu manzo Allah Allah ya nuna masa har abin da yake cikin zukatan mutane wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima yaqulu Waya kulu na me fi anfusihim wa ya faɗa masa wannan har abin da ke tarsu a cikin zukatun sai da Allah ya faɗa masa ya san wannan ko bai san wannan ba kuma sai da Allah ya nuna masa abin da zai kasance har zuwa tashin alkiyama sabai suka ce hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu to a ina kuma za ka ce bai san gaibi ba ya sani ko bai sani ba ya sani to shi kuma wanda ce ai manzon Allah ya san gaibi sai ce a manzon Allah ya san gaibi a in manzo an kace akwai wa'ansu abubuwa kana ganin yabo ne ba yabo ba ne ba ai manzo Allah ya san gaibi shikenan kwana 30 na na Aisha na cikin tashi hankali manzo Allah ya sani ya shiru duk wanda ya haka ba manzo Allah bane za a ce mace ta ne ba haka bane ba ya san abin da ya faru ya kyale ta kwana 30 tana cikin tashin hankali zai na bakar na cikin tashin hankali ummu rumana na cikin tashin hankali wannan yabo ne eh? yabo ne ya san gaibi ya san sarkar da nan kuma yace a nemo a kwana ya san kaza kuma kaza kaza kaza ya san kaza zai faru kuma ya kaza kaza kaza kaza kaza a'a Allah madaukakin sarki shine kadai ya san mutlaqin gai sa'an nan ya sanar da wa yace alimul ghaibi ina mana alimul ghaibi ina mana alimul ghaibi masanin gaibi to da ce kowa manzo Allah ya sani kowa ya sani dai na mana a ce alimul gaibi ke da ba wanda ya sani cewa sannan sai ce me wala yuziru ala ghaibihi ahadan ahad ba kafin a zo wani illa man ba ba zai wala yuziru ala ghaibihi ahadan ba wanda ya san abin da Allah ya ba kuma wanda Allah ya bayyana masa sai to ce illa manir kaza min rasuli sai wa wanda ya yarda da shi na manzannai da annabawa da bayan Allah na gari sai wanda ya yarda da shi sannan sai ya nuna masa wani ya koya masa ya sanar da shi wani abu shi yasa ai manzo Allah bai san gaibi ba kai kuskure ai manzo Allah ya san gaibi kai kuskure itlakin magana haka ba za ka fita da riba ba sai ai ne sai ai bayani bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi ba wanda isa ce bai san gaibi ba ya sani kuma wanda isa ce ya san gaibi kamar Allah haka ne to ya za a yi ya matsalar take za ka ya san gaibi mutlaqan za ka bai san gaibi ba kamar kamar ni kamar kai eh to menene ina mahallin shahid da wannan eh liyabluwakum ina mahallin shahid da wannan mazancen gaibi ba shi da alaka a kila yana da yana da nasa a sa abin da ke eh eh eh in tastaghfiru lahum 70 marratan yace da na san in da 71 za a karba wallahi sai na nayi ai wannan ku ne kamata a karanta ma ku masu da'awa da wa'azi da zafi zafi aka ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum yace da na san in na kara 71 za a karba sai na yi da 71 eh wacce ta ce mai la ya alamul ghaiba to me me ke ci wannan ayar ba wanda ya san gaibi sai Allah to sai me ba wanda ya san gaibi sai Allah to shikenan kai kanka ai zaka warware wannan abin mutum ne ya shigo ya dauki takalmin mutane tafi kai ka gan shi wanda aka dauke masa takalmin sa gaibi ne bai san wanda ya dauka ba kai fa gaibi ne wajen kai ba ka sani kai ka ga wanda ya dauka ka sani ko baka sani ba kai gaibi ne wajen ka shi da ya dauka ya san shi ya dauka kai da gani ka san wanda aka dauke masa takalmi fa bai sani wajen sa menene gaibi ne akwai gaibi mutlaki akwai gaibi muqayyad wayannan matsaloli ai an daina su shekaru 20 da da ne shekaru an zo watan azumi su tafsiri he ye ye ye wannan ya fada wannan ya fada ba dai ana magana ana tattauna wannan yanzu wannan matsala an gama da ita ko eh da shi yasa ladabi ake yi ai manzo Allah bai san gaibi ba akwai ladabi cikin wannan magana akwai ladabi ciki to imam Abu Dawud da kitabus sunna mai koya mana wanne ne hmm. minhum man wa man lam ina ganin za ka iya ko ga ci ba wai Allah bayani hmm. a wannan hey mm-hmm. hey ba Allah, ba kai ma Allah ya san da kai gaibi kisa annabi eh eh ga misaloli da yawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga misaloli da yawa inda ma ana koyon ladabi ne wajen magana eh abubuwa biyu ake koya ladabi wajen magana da kuma wa'ansu abubuwa kana ganin yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yabo bane ba yabo bane ba in ya san gaibi dukkan gaibi dan me ya barna na Aisha kwana 30 tana cikin tashin hankali kuma ya so ta da kowa wannan magana in rayuwar mu ce ta duniya ba annaba da manzanai balle ba manzo Allah ba za ce ai makiyaci ne ba gaba ne ba ai wai su masalolin faɗan su ba ba ne. babu tayammumi fil hadari abinda ake son ka sani cikin wannan hadisi shine ita ce sanadiyar taimama to kai kuma duk sa'an da yan kunnen matan ka ya fadi a daki kada ka ce dan me sai ka ce a neman mata kayan da domin ba shi aka samu wata ba hankali ba zai kwanta ba ba ka bane ba me face ta dauke wuta a sa inji a tada generator in ta ce yan ta ya fara ko zo ga ta sai a sa inji a tada generator ta isa in ta zo shara da za ta gani in ana cikin tafiya cikin duhu aka yi bol ya kara shiga duhu ba ko ta tuna ce a kawo a neman mata gashi nan duk inda matsalar ka ta kai da muhimmanci ba ta kai sojojin duniya baki ɗaya suna tafiya a ce sarkar mace sarka ta bata a dakatar da tafiya za a kwana a matsalar ganganci matsalar menene waye za ta yi ganganci ta yadda sarka wuya ba ko mutanen babu tayammumi fil hadari babin da yazo na yin taimama wancan ayan taimama da muka karanta ana cikin tafiya ke kenan ko to kaga imamu sai kuma sai ce a ai ba tafiya kadai ne in taimama ta kama za a yi ba in ana zaune ma in tafiya ta kama ana zaman gida zaune ki ake gida sai taimama ta kama sai lokacin sallah kai babu ruwa za a yi taimama ko za a yi ba sai ce babu tayammumi fil hadari قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن أمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول يتي أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم ابن ابن الحارث ابن السما الأنصاري يتي منذ مكشي مكشي وجه ونباهم الله بالأنصاري فقال أبو جهيم سي أبو جهيم يتي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناهو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه إيش من زعل يفتون قوات ريجيا ولا ريجيا سنسا كبير الجمل سي ورمت يحدد من زعل سي قيشيش فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من زعل بأمس قيسوان با hatta aqbala ala aljidar sai da manzo Allah ya kan ga bango garu fama sahabi wajhi wa yadai ya taba sai ya shafa ya tai mama thumma radda alayhi salam na ce wa alayka salam kan aina mahallu shahid li hadha al-ba'nwan falam yarudda alayhi hatta tayammama kenan ko eh yace me ايه ايه wannan قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سلمه عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه ان رجلا اتى عمر فقال wani mutum سيدنا عمر سيتي inni ajnabtu falam ajid alma'a yace nayi janaba yayi mafarki ya samu janaba kuma gashi ba ruwa babu ruwa falam ajid alma'a ina mana falam ajid alma'a ai eh ina mana ban samu ruwa ba ai na nemi ruwa ban samu ba in ka ce babu ruwa to na matsalar ba ta da amma falam ajidil ma'a ai fa talabtul ma'a wa talabtul ma'a falam ajidil ma'a قال عمر sai na umar ce, la salli. ba za ka yi sallah ba na umar ba zance taimama wajen shi janaba ta kama ka ba ruwa to ka la salli. ina ba na la salli? ya ba ya umar janaba ta same ni ko ba ruwa ya zai sai ce to ba za ka yi sallah ba shi kuma me فقال عمار بن ياسر sai سيدنا عمار بن ياسر yace يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء إذ يا أمير المؤمنين ba za ka tuna ba wani lokaci muna tafiya da kai zamu yaki kai mafarki ne mafarki jaraba ta same mu ba mu samu ruwa ba jaraba kai mafarki ne mafarki lokacin sai na Umar ya ta ya sa ya sha wahala mafarki lokacin ko karancin mata ko zafi ko wada ko kowa da irin yadda abin nan jinin sai sai na Umar so da yawa sai wata ran sai na Umar yana cin watsaye ma mutane sallar asuba ya musu limanci sai musu sallar asuba zuwa can rana ta lokacin walha zai duba sai ga a ashe wandonsa da mafarki a ciki sai je wanka ya sake alwala ya sake sallah to waɗanda suka bi sallah fa to yaya aka yi sallar liman ba ta yi ba sallar mamu ya yi eh? Eh? ba kowane ba cikin komai sallar liman ke da allaka da mamu ko mamu ke da allaka da liman ba an fahimta sai sai ammar dan yasir ce ya amiral mu'minina mantawa kai ne wata rana muna tafiya da kai zamu yaki kai mafarki janaba ta same ka ni ma na mafarki janaba ta same ni fa amma anta falam tusalli kai sai kake yin sallah tun kai ba in kai wajen ka ba taimama tun ba samu ruwa ba ba za a yi sallah haka ba wa amma ana fa tama'attu fi bi fa sallaitu amma ana ni sai ce sai na birgima cikin kasa sai na sallah ya sa in alwala ta warware in ka zane za ka yi taimama fuska da hannu da wannan jaraba ta shafi jiki ne sai ya kiyasi sai ijtihadi sai ya birgima cikin kasa yace kai sai baka yi sallah ba ni kuma na je na yi birgima cikin kasa na yi sallah yayi mai kenan taimama fa atayna nabiyya sallallahu alaihi wa wasallama yace sai muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama kana kan mazhabinka ina kan mazhabina kana kan ra'ayinka ina kan ra'ayina kana kan ijtihadinka ina kan ijtihadina ba wanda ya ja da wani ba wanda ya tsagumi wani ba wanda ya tsani wani sai muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama fa zakarna zalika lahu sai muka fara ma manzon Allah abin da ya faru faƙala sai manzo Allah ce inna ma kana yakfika فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه yace ai ya ishe ka kai haka ya karkade shi ke nan ta yi وسلمة شك لا يجري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين من رواية ينا شك na من تأنا شك taimaman من nan ne aka yi ko sai da duk imamun na sa'i zai bayyana muna ya ce ai kawai ya mardan yasir sai kai birgima a cikin kasa inda ma ya ka haka ko ka yi haka ka kankare ko ka fura sai ka yi haka ka yi taimako faƙala umar ku ji fa inda ake tafi akan gaskiya sai na umar shine khalifa fa ya kasa fahimta ya kasa sani za yi taimama kuma janaba ta kama shi ce ni ba zan yi sallah ba kuma zai riga ka shiga aljanna ke ya za ka yi ba dan aljanna ba ne to sai sai na umar yace fa qala umar nuwallika ma tawallaita ina ma na nuwallika ma tawallaita tun da kai ka iya gano wannan abin to an nada ka kai ne mai fatawa za ka ba da fatawa a kan wannan wanda ke da ilimin abu shine zai fatawa a kai ba wanda ba shi da ilimin abu ba duk da cewa ni ne amirul muminina ni ne shugaban ka ina ka gaban gaba da kai a cikin siyasa a cikin shugabanci amma tun da kai ka fahimci wannan kana da ilimin wannan kai ne mai fatawa ka je kai fatawa a kan wannan abin ya sa an kama shi an tsaurin dama abin da yake wahala mu kenan rashin gaskiya rashin adalci gaskiya da adalci rashin su shine ke wanda wannan an fahimta gaskiya da adalci in an rasa su shi ke aka ce litta hakuma bayanan nasi na annar. mutane haka aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi hukunci kai musu da gaskiya mutane sawa a tsakanin dan kirista da dan kirista ko ba yahudi da ba yahudi ko ba yahudi da dan kirista ko musulmi da dan kirista ko musulmi da ba yahudi adalci ake yi in ba yi adalci ba razu za a taba zama lafiya ba sayyidina aliyu shine amirul mu'minin zamanin shi sai ya ka samu sabani tsakanin shi da wani bayahudi a kan silike sai na ali ce silke na ne bai hude ce silke na ne da yake gaskiya ake bi da adalci ba za a nuna masa karfi ba sai aka je sai aka wajen shuraihun wannan alkalin sai na ali ya da shi alkalin ce ta gabar tabansa to da yake sayyidina ali lauka lauyutar nasu bi da bi da'awahum ladda arjalul amwal qaumin wa dima'ahum walakin al bayyina ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara silkena na hannun ba yahude sayyidina ali yace na shike shine yan iddi'a'i kenan wa zai kawo shaida sayyidina ali sai alkali yace kana da shaida yace eh ina da shaidu guda biyu Hassan da Husaini yace a'a ba za a karbi shi daga ba kai ba yahude dauki sulkin ka kai tafiya sai ce abin sarkin musulmi a cikin rasha ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasul na baiwa ya ci silkensa ne ya tafi da silkensa me ya haifar da wannan adalci ya haifar da wannan adalci da gaskiya na da ka alkali wai ka yi majin jinkiri ka tuni za a koma da kai kawai za a san tuni za a transfer din ka in ba kore ka ba shi a transfer din ka ko a kai ka can a ce a yi yanzu shi ke nan kafin a ce ma ranar da za a yi shari'a sai a ma transfer ka koma karkarku ko su litan karkar shi ke nan je ka kana alkalanci tsakanin fulani in an mutunta ka kenan in ba haka ba sai ai mai ai ma ritaya sha ji abinci ko awo shekarar ka ta kai ai ma ritaya ba kai za ka yi shari'ar nan ba amma khalifa amirul mu'minina zai tsaya gaban alkalanci shi da yahudi kuma alkalin na ali ya nada shi amma kuma ya ce ai ka'idan shari'a manzo Allah lauyutar nazu tunda kai ne kake cewa to shi ka kawo shaida sai ce eh ina da shaidu guda biyu Hassan da Husaini ya ce ha ba za a karbi shaidar su akan ka ba 'ya'yanka ne ai ba yahuda ya dauki tufa da ki sulke ka tafi an gaba fa kenan ba jayayya ba sai bayan sati biyu ba sai watan april sai watan january sai watan duk babu dauki sulke ka'idoji ne aka shimfida ai manzo Allah ne shimfida ka'idar da ba yahuda ya ga ai masa adalci cikin shari'ar musulunci shi yasa ashe wannan shari'ar ba ta ba wasa ake yi ba sai ce ma sayyidina ali zafil kai ka yace kuma ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulullahi adalci ya tabbatar da ni, gashi shi ya karbi musulunci an fahimta eh Mm. yaya zai mai da banzan Allah aka kawo matsalar gaban manzon Allah taimaman ya nuna masa yadda ake mana kai daidai kenan daidai wajen taimaman ne kai ai mahallin shahid kenan wajen taimaman ne baka yi daidai ba kuma sallarsa ta yi ko ba ta yi ba in mutum ya yi ijtihadi ya aukar da ibada kan yakini ibadarsa ta yi ko idan ijtihada mujtahidun fa afta'a falahu ajrun wahidun wa khata'uhu mardudun wa idza asaba falahu ajrani ba haka bane ba sai na Umar yayi ijtihadi sai na Umar yayi ijtihadi amma Umar ce ka tuna me yake tuna mishi haka ya faru ka tsaya kan ra'ayinka na tsaya kan ka tsaya kan ijtihadi ka na tsaya kan ijtihadi na قال اخبرنا محمد بن عبيد ابن محمد كما سيدنا عمر يزوف شيني خليفه اكي لوكاشين da ake magana na shine amirul mu'minina don mun sabani ra'ayi baya kore addinin musulunci duk wannan fitina da ake ciki eh, tsarin siyasar da ake tafiya akai da tsarin kafofin wasa labarai da ake tafiya akai shine yake ka har shi ke haddasa fitinu da aka kasa zama lafiya amma da a ce siyasa dan siyasa za ka tafi da asirku wal amanatu wal adlu gaskiya da amana da adalci ne ke haifar da waɗannan 'yan tagwaye guda uku tsoron Allah tsoron Allah ke haifar da gaskiya da amana da adalci an fahimta duk wayannan guda uku tsoron Allah ke haifar da su to amma sai 'yan siyasa suka dauka in dai siyasa za a yi sai kai abin da ranka ke so ko abin da kai kaga dama in kafofin wasa labarai ne akwai yancin jarida akwai yancin watsa labarai akwai yancin kaza to a lokacin da kake siyasa kaɗai mala'iku ba su rubuta abin da kake yi ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid haka Allah ke wa la lakum shan'an qaumin ala la tadilu i'dilu huwa aqrabu taqwa don kana wannan siyasa wannan na wannan siyasa shikenan babu zancen adalci tsakani don kana dan jarida shikenan ba shari'a a kanka ba ka adalci sai ka goyi bayan abin da kake so ka bata wanda baka so wannan ba tsari ba ba za a taba zama lafiya ba kuma ba wanda bukatar su za ta biya ba wanda muradin su zai cika saboda mai an kauce shari'ar Allah an fahimta in kai dan siyasa ne wannan na wancan siyasa kai ma kana wannan siyasa Siyasa ka bata halatta maka ba ka ci sa ba fa shari'a ta haramta maka siyasa ta halatta maka je ka halatta ka zama ne kenan kada bauta ma siyasa ke kana ka kana sana'ar ka da kafofin watsa labarai ka nemi ka halal amma kada aikin ka ya halatta ma abin da shari'a ta haramta maka fa ka halatta shi mana wannan aiki ya zama kana bauta masa kenan ba za ka taba samun albarka ba a ce duk abin da ka tara wallahi abin zani a wuri saboda ka keta shari'ar Allah saboda kana son ka samu abin da kake so shari'ar musulunci ta ba da izini musulmi ya ci mutunci musulmi al-muslimu aqul muslimu la yaslimu ba ka wani fada ba kaza kaza kaza kaza kaza ba ma kar ka'a la ya hatuduku kada ka kyare shi ma wanda ya cutar da shi kana da iko ka kare shi ka ba da shi kenan mana kada ka ba da shi kenan shi yasa tsarin siyasa da ake tafiya dole sai a gyara tsarin kafofin wasa labarai da ake tafiya dole sai a gyara ba wanda ke da ikon ya ci mutuncin dan uwansa musulmi har kafiri aka ce karka zalunce shi har kafin kanka zalunce shi kai mishi adalci ba ga shuraihu ba ba ga kafir sayyidina aliyu me ya ba yahudi me ya silke amma da yake shuraihu ke zaune kan kujerar ba sai ba wanda ya dora da kan kujerar ke kallo ba fa a lokacin da zai hukunci din me ke kan kafaduna guda biyu mala'iku suna rubutawa da ta rana za a sani kabari ko za a waye gari yaya aka yi kai zalunci wannan kadai ya isa da, guda ma lissafi ranar lahira yana dora kan kujera shi ke nan shari'ar Allah kake kallo Allah ne kake kallo shi ne zai sa kayya shi ke da wuta shi ke da aljanna shi ke da arziki shi ke ba da arziki shi ke hana arziki abin da ake son kai amfani da shi ke kenan walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bidafilin amma ta'maluna fa'budhu ka bauta Allah kadai wa tawakkal alayhi ka dogara gare shi magana ta kare je kai ta ka tsakaninka da Allah ranar mutuwa ranar mutuwa rana ce kwaya tsaya. in ta zo ba abin da isa ba wanda isa jinkirta ta in kuma ba ta zo ba wanda isa jawo ta har abada har abada Khalid ibn Walid abin da ya fada kenan yace ba inda ban shiga ba jikinsa ko ina akwai miki misali ka ce ya shiga cikin mutuwa ya fito inda yake shiga waje ne mutum ya shiga zai mutu a duk jikin shi ba inda ba miki yace gashi yanzu zo zai mutu a ja'iza da gashi na zo zan mutu akan shimfiɗa ta yace to Allah wadar matsoraci sai da matsoraci ba inda bai shiga ba duk jikin sa miki ne takobi ya soyi kana takobi ya kaza ya kaza amma bai mutu ba yanzu yana kwance zai mutu yace gashi nan zan mutu a kwance akan shimfiɗa ta wani ce fa ha ana amutu kamata mutu a ja'izu mai sabu kada ka zalunci kowa kada ka ci zarafin kowa kuma kada ka ji tsoron kowa sai Allah bai halicce ka an fahimta duwalli kama ta wallaita tun da kai ne ka gano wannan kuma ita shi kenan kai ne za ka yi ta wannan fatawa an nada ka ce ka قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق an na jeta bin kufafin an amari bin yasirin kala ya ce an garbo daga sayi na amari dan yasir ya ce ajnabtu wa ana fil ibili falam ajid ma'an yace yi janaba yayi mafariki kuma yana cikin rakuma bai samu ruwa ba fitura fi turabi makuki dabba yace sai yayi birgima a cikin kasa kan cikin turbaya kamar yadda dabba ta taba ganin dabba ta kwanta tana birgima a cikin kasa yace sai haka فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك yace sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari janaba ce ta same ni ba ruwa to ga taimaman da nayi kiyasi ne azanci na taimama ana yi dai fuska da hannu kadai in al hadathul asghar amma janaba ta shafi jiki duk sai sa na kwanta cikin kaza nayi taimaman jiki duk baki daya taimama ta yi ko ba taimama ba ta amma da yake ijtihadi da yayi sallan manzo Allah ce sai ka mai da sallan sai ka sake sallan فقال كما قال شيء إنما كان يجزيك من ذلك التيمم yace ai taimama ta wadatar to kuma an nuna mutane yadda ake taimama ko babu tayammumi fi safari babu da zo na taimama a cikin tafiya matafiya ko matafiya taimama ta kama in eh, mas'ala ta kama za a yi taimama ko ba za a yi ba eh Eh? a taimama na faruwa ne saboda rashin ruwa ko kuwa ga ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba in yi ruwan ya taba jikin shi cutar za ta karu ta sai bari ya taimama ko kuwa ga ruwan in ya taimama zai nemi ruwan sha ya rasa ya mutu sai ne sai ya sha ruwa wa ce ba sai an nemi ruwa ba in an nemi ruwa ba samu za a yi taimama ga ruwan makil ga ruwan cike da komai amma in ya taba jikin shi e, ta akurul burdi jirgin mana miki zai za a samu jinkirin warkewa ko zai cutar da shi eh a ah, ina mana kamuwa da mura lokacin sanyi sai in ya zama na amfani da ruwa zai cutar da shi kamar wanda ya je ya samu rotse jikinsa aka samu rotse a kansa ya ce jaraba ta kama shi suka ce ba ba wani zari sai ka yi wanka jama'a kuma da yadda a haka ce sai wanka sai ya mutu sai manzo Allah ce katalu katarahumullah Allah ya sa ala izlam ya arifu wa shifa'un ihi su'al eh <laughs> yana yana da jaraba ba ruwa sai taimama sai sallarsa ba haka bane ba to daga baya kuma sai ruwa ya samu sai me mai kake me tambayar ka <laughs> dole <laughs> قال اخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال يتي انكر مو سيدنا عمار الله كرم سيدنا حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة جيش ومعه عائشة زوجته من ذا الله يتفي الدري أكا سوك الدري أكا يد زنقو أين لا يكي أولاة جيش فانقطع إخدها سيسر كويتا تسنكي تفادي من جزء الظفاري da shi da abin da aka yi kenan fahu bisan nasu ittiga a ikriha shi aka tsayar mutane ba wanda zai taka nan da nan sai an zalika hatta aza alfajiru ana wurin wajen har sai da gari ya waye alfijir ya fito wa laysa ma annasi ma'un mutane ko ba su da ruwa ko ba kusa ruwa bane fata gayyaza alaiha abubakar sai sayyidina bakar ya fishi ya ji haushi fa qala habastin nasa wa laysa ma'ahum ma'un kin tsare mutane ko ba su tare da ruwa me zai sarkan me sarka kuma guda nawa ce fa anzalallahu azza wa jalla rukhsata tayammum bis sa'i shi Allah ya saukar da sassauci na taimama da kasa قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض سيما الله صلى الله عليه وسلم المسلمين كتاشي فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا يسوك بقى أن يسوك أكن تربايا سوك تغا وأنما باكي سوفورا با فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط سكتي ya kawo ta كاوتا ce, malamai suka ce me yiwuwa lokacin haka ake daga baya ne aka canza ko ko a'a su ba sani ba ne don wannan taimaman ta yi tsawo da yawa to sai da aka wanke har zuwa nan aka share hannun wa min butuni aidihim ila al-abad babul ikhtilafi fi kayfiyati tayammum imamu nasa'i duk hadisan da suka zo in hadisi ya inganta sai ya nuna maka ga yadda za ka yi amfani da shi ko dai da haka ake yi aka kawo sassauci ko ko a'a wa'annan ba su abin da suka fahimta kenan shi ce babin da ya zo na malamai sun kari juna ilimi dangane da kaifiya yadda ake kaimama قال أخبرنا على عباس بن عبد العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi turabi amma dan yasir yace mun yi tayammama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kasa fa masahana bi wa aidina ila manakibi yace sai muka yi shafa muka shafa fuskar mu da hannayen mu har zuwa me kafadin shi sa yace ikhtilafi kayfiyati tayammum tunda sahabi ne ya fada in hadisi kuma inganta ba ka da yadda zaka yi da shi to sai a nuna maka ya zaka yi aiki dashi. نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين يتي وانا نوعي كما واتكالا كما تيمما وانا نوعي كما نتيمما كينا وانا taimaman in ان buga kasa haka za a fura hannun saboda in akwai abin da zai taba idan ka ka hure shi hurawan ba yana cikin taimama ba ne قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال إتي كنا عند عمر منكسر وجن سيدنا عمر فأتاه رجل فقال سيوان صحابي وانا متنزيتي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء إذا ممكن زونا وتا دي وتا بباروا فقال عمر كيف عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء shi sai na mara ni dai in ba ruwa to sai dai na jira har sai na samu ruwa tun an samu ruwa za a raka sallolin wata ɗaya kenan koya za a yi فقال عمار ابن ياسر سي عمار بن ياسر يتي أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل يا أمير المؤمنين ba za ka tuna ba ka tuna lokaci da muka kasance waje kaza muna muna kiwon rakuma fata'alamu anna ajnabna kuma ka san cewa janaba ta same mu nayi mafarki kai mafarki kana na'am yace eh na tuna haka amma ana fatamarraqtu fi turabi ni sai na birgima a cikin kasa fa ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai muka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka ba shi labari da aka fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda zai taimama din fa bahika sai manzo Allah ya dariya sallallahu alaihi wasallam sai dariya fa qala sai ce in kana sa'idu lakafika ai kasa ta wadatar wa zaraba bika in kana as-sa'idu lakafika اي kasa ta wadatar الضمير يرجع الى من ايه ila إلى إلى من؟ إن كان السعيد لكافيك الكناية أتميرك ترجع إلى من؟ إلى إلى عمار إلى عمر الذين قالوا الضمير يرجع إلى عمر ما هو السبب في ذلك؟ na kanu yarju ila ammarin ma huwa sabab fi zalika eh a fassara ai ka ta wadatar da kai to wane ne bai da kasa ta wadatar da shi ba umar in ba ba amma shi ya yadda kasa tana yi inda aka samu shi ne shi koya masa taimama aka yi sai na umar kuma an nuna masa kasa ta wadatar in ba samu ruwa ba Na haka bane ba wa raba bi kaffaihi ila al-ardi sai manzo Allah ya buga ya dauki tafukansa masu albarka ya buga tarbaya a kasa thumma nafakha fihi ma sannan ya hura ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه sannan shafa fuskarsa da wani cikin dantsinsa haka ma'ana ba tafin hannu kare aka tsaya ba kenan ko faƙala sai ce ittaqillah ya ammar sai sai na wani ce ka ji tsoron Allah ya ammar wannan labari ya kaji bayarwa faƙala ya amir al in shi ta lam azkurhu in ka gada in ka ce kada faɗa ma sai na yi shiru to ya za a yi faɗa a kai sai a kai ni kiri ya za a yi in ka ce na yi shiru sai na yi shiru ji da bi ai kaga inda ake bin gaskiya ko sai na yi ma biyayya kala walakin nuwallika min zalika ma tawallaita eh baji ba ammar eh yace wada lamiri yakfika in kana sa'idu yakfika wato sai a sake dawowa wancan in kusan ijma'in da aka yi shi bai gane ba to tun da sayyidina Umar ya bada dama wanda ya ijtihadi sai ya kawo ko a wannan ba yana koya mana zaman lafiya bane da in mun ana munakasha ba to wai in kana sa'idu la yakfika wai zamirin zai koma wajen Ammar dan Yasir ne saboda me shi ne ya yi birgima a cikin ruwa a cikin iska a cikin mai to shi ya yadda da kasa na mai kenan <laughs> to shi ke ne ban ji ba ya a ai da aka tambaye shi ce eh na'am ya tuna to ba lalle ne zama yana da cikakken abin da eh, akwai abin da eh, don da ba shi kiyawa ne eh. wancan sati da muka yi magana a kan wajen sa'ayi muka ce yana cikin masallaci da ko wajen masallaci ya shiga cikin masallaci hukuncinsa ya shiga cikin masallaci haka yake a shar'ance eh? ban ji ba da yana wajen masallaci ke zube mai dawo da shi masallaci fara da masallaci da aka yi to ya zama hukunci sai ya zama cikin hukunci masallaci kenan a'a ba sai na umar ya ce masallacin annabi inda sahu zai bi sahu har sana'a ya zama ne eh. Eh? eh wajen sa'ayi ba a yi sallah ta kama ba a yi sau ba a kai wajen yana ba wuce wajen eh to shi kenan tun da lokaci ya kure sai a tabbatar da haka gobe insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم